واللفظ بالضمالني الألامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله تعالى من أسكين كتاب الوضوء حي ينزو زام تاشي باب غسل الدم والنزيز ومجلس من تمانين ترى إن شاء الله تعالى باب غسل الدم باب دزي يبتو أكم وينك جيني مسألة jini matsala ce da malamai suka tattauna a kanta tattaunawa mai zurfi eh, kuma suka saba jini kala-kala ne eh, wasu daga cin malamai suka ce za a iya kasa jini zuwa gida uku kashi na farko shine na ji sulla yi fa'an shai'in min jinin da ya kasance zalla na gasa ne shi kuma ba a sausauci game da shi in ya zuba a tufa ko ya zuba a jiki sai an wanki wannan jinin shine jinin haiba da jinin biki wasu kuma malamai suka shigar da addamul kharij na sabilai duk jinin da zai fito ta gaban mutum ko ta dubararsa suka ce wannan jinin la yu'fa an shay'in min huwa najisun la yu'fa an shay'in minhu najasa ne shi babu sassauci a game da hukuncinsa in ya zuban ma mutum to sai ya wanke kafin ya halasta ya amfani da tufarsa ko ya halasta ya je ya sallah da jikin shi ko ya halasta a wurin da jinin ya zuba dama sallah tana buƙatar tsarki na habashi tana buƙatar tsarki na hadasi tsarki na hadasi tsarkin kai kar ya zama mutum ya fitar da wani abu daga jikinsa abin da ya shafi bawali ko bayan gida ko rihi ko mazi ko wadi ko kuma ɗaya daga cikin sabubba da suke haifar da karyewa alwala wannan hadafi kenan to sai kuma tsarki na habasi shi kuma tsarkin habasi fil badni was saubi ya zama jikin mai sallah babu najasa ya zama tufarsa babu najasa ya zama bagiran da zai yi sallah babu najasa to sai suka ce idan wannan jinin ya zuba a ɗaya daga cikin waɗannan wuraren guda uku to baya halatta mai sallah ya yi sallah sai ya wanke sun tafi akan jinin biki da jinin haiba na biyu shine jinin da suke cewa najisun yu'fa an yasiri najasa ne shi amma kuma ana sassauci idan ɗan kaɗan ne shi ne mai iziya rahmatullahi alaihi ya ce wa yu'fa an yasiri dami ana sassauci game da jini wanda ya zuba a tufa ko a wuri ko a jikin mutum idan ya kasance ɗan kaɗan ne sai ya ce wal yasiru mislu dirham ya ce wanda ake nufi da mai saukin shine kasance kamar dirhami sai ce ba dirhami na kuɗi ba a'a ƙashi da yake jikin gwiwar alfadari faɗinsa in ya zuba a tufa ko ya zuba a jiki ko ya zuba a wurin da za a yi sallah to ko da ba a wanke ba an yafe ma mai sallah zai iya yin sallah babu ba na najasa ba wannan sukan faɗa a jinin da ya kasance jinin da ya fita a jikin ɗan adam ba ta hanyoyi guda biyu ba ba ta gabansa ba ba ta bayansa ba kuma ba jinin biki ba ba jinin haiba ba sai na uku shine jinin da suka ce mai tsarki ne shi kuma suka buga misali kamar jinin kifi da kuma jinin da yake makalewa a jikin nama idan aka yanka ko jinin hanta wadda ita ga baki ɗayanta ma jini ce ko kuma jinin da ya kasance jinin saifa wadda ita ma ga baki ɗayanta aka matse ta haka to sai dai a ga jini a hannu haka jinin mala na lahu sa'ila abinda bai da jinin da yake gudana a jiki bai da rai da yake gudana a jikinsa kamar misalin jinin kudin cizo ko jinin kwankwata ko jinin sauro wannan ba na jasa ba ne don ya taba jikin mutum ko ya taba tufarsa ko ya taba wurin da zai yi sallah to wannan babu bukatar sai mutum ya ji ya wanki wannan kasawar da malamai suka yi tana da ban sha'awa amma dai har yanzu ba a kubuta daga sabani ba akwai malaman da suke ganin cewa asalin a ce jini na jasa ne ba daidai ba ne saboda ai ai asalin jini in a jikin ɗan adam yake abincin shi ne yake juyewa abincin da yake ci ne shi ne yake juyewa ya zama jinin suka ce asali sun samu sun yi kiyasi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shan jini ko حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله أن حرم تامكو تموش أن حرم تامكو shan jini ko cin jini in an dafa in an soya sannan an haramta muku cin naman alhanzir to sai suka ce tun da aka haramta cinsa cin waɗannan ababen guda uku to تعتبر هذه الثلاثة كلها نجسة dukkan su ana ɗaukar su a matsayin najasa wannan kuma shi ya gangaro a sauran abubuwa za ku ga malaman fikihu da yawa duk abin da Allah ya haramta cinsa sai su ce najasa ne in an taɓa shi sai an wanke in ya taɓa jiki sai an wanke amma akwai tambayoyi da yawa da kuma wasu malaman suka yi yanzu misali jaki cin shi haram ne ko ittifaqan duk wanda ya ce cin halas cin jaki halas ne to eh, zai iya ma kafarta yi babu wani malami da ya ce cin jakin gida halal cin jakin gida haramun ne to amma kuma ai ana hawansa yanzu misali mutum ya yi alwala ya sa kayan shi tsaf sai ya hau jakin shi kila ma babu likafa shimfiɗi babu shimfiɗa sai tafi masallaci to in ya tafi masallaci zai yi sallah da wannan eh, kayan nasa ko ko ya cire su ya wanke ai na ne jaki da bai halarta a ci shi kuma gashi an hau to kage in waɗannan tambayoyin malamai sun yi su malamai sun yi su mage cinta haramun ne amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna hamina tawafina alaikum tana cikin waɗanda ke zagayawa a cikin ku saboda haka ita ba najasa bace kenan har ma idan ta sa han bakinta a cikin abu to ba laifi bane a yi amfani da shi to kaga irin waɗannan tunmi shi yasa ya zama ka'ida a ce ma la yu'kal yu'tabaru najisan duk abin da baya halatta a cikin to najasa ne to matsala ce da malamai da yawa suka sa alamar tambaya a cikin hancin in ka bi wannan lungun ba za ka sha ba mun gane to abin da ya fi shi ne abin da shari'a ta nassi ya zo a matsayin cewa najasa ne wannan abin to ka ɗauke shi a matsayin najasa abin da kuma shari'a ba ta ɗauke shi a matsayin najasa ba babu nassi da ya tabbatar da najasa ne shi to ka bar shi a matsayin ba najasa ba ne shi yasa wannan shine mazhabin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma yana da ƙarfi Malam Ibn Taymiyyah yace al-aslu fil ashiya'i al-aslu fil a'yani at-tahara yace asalin ababen da kake ganin su a duniya to dukkanin su masu tsarki ne illa ma ayyanahu shaqu ala annahu najis sai abin da shari'a ta keɓe ta ce wannan abin a zatinsa shi najasa ne malamin tamiya sai da ya kawo usul ababen da ake kafa hujja da su guda goma tun daga alkur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran ka'idoji na kafa hukunci na shari'a akan tabbatar da cewa ababe asalin su masu tsarki ne domin Allah madaukakin sarki ce wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wannan lamun din malamai suna ce mata lamul hayy huwa allazi allan nan shi shine allazi khalaqa lakum wanda ya halitta dauki ma fil ardi jami'an duk abin da ke ban kasa na ku to Allah subhanahu wata'ala ku ba zai halitta mu mutane komai kuma a ga wasu abubuwa da yawa sai a ce duk su kuma najasa bane hatta ababen da kake ganin su ba a cin su to in ka tsaya za ka ga akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu Wata'ala ya halice su a ɗan adam yanzu misali zaki damusa dukkanin su ai ba a cin su kuma ba a hawan su ko dama dabbobi ko dai a ci ko a hau to me fa'idar zaki me fa'idar damisa ana kallon su a tabbatar da kudura Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ba su rasa wani abu da suke ba ɗan adam a lafiyar jikinsa bincike ai ya tabbatar na kimiyya cewa halittu dabbobi da tsirrai suna da wani irin numfashi da suke ba dan adam su ma kuma suna buƙatar numfashin dan adam za ka fitar da numfashi su kuma suna bukatar numfashinka su kuma za su yi numfashi su fitar da shi kai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa za ka ƙari da numfashinsu to kaga huwa allazi khalaqa lakum ma lakum to ashe asalin duk abubuwa na duniya da Allah ta'ala ya halitta asalinsu masu tsarki ne sai wanda shari'a ta ware ta ce ba mai tsarki ba ne na ji mun fahimci wannan shimfiɗa wallahu alam to mu je yanzu nan jinin da duk za mu ga an kafa hujja da shi cewa gaslu dami nan za mu ga hadisan guda biyu suna magana akan jinin haila kaga jinin haila ko malamai sun yi ijma'i akan cewa na jasa shi kuma jinin biki dama suna cewa ne wanne fasu kan haidi fi man'ihi hukuncin duk da ka ba jinin haila to shi za ka ba jinin biki duk abinda da jinin haila ke hanawa to jinin biki shi ma yana hanawa mun gane to to mu je an asma a radiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ara'ayta ihdana tahidu fi thawbi kayfa tasna'u qalat hutuhu ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه wannan hadisin an samo shi daga nana asma asma radiyallahu anha diyar sayyiduna abubakar matar az-zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhu ita ce kowanda ke duk wanda ke da alaka da ita sahabi ɗanta sahabi ne abdullahi ibn zubair mijinta az-zubair ibn al-awwam sahabi ita sahabiya ce babanta sayyiduna abubakar sahabi ne kakanta abu kuhafa usman sahabi ne sannan duk ɗan uwanta mazansu da matansu dukkan sahabbai ne sai ƙwara ɗaya tak wadda aka haife ta baya rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk sauran sahabbai ne tun daga muhammad shine na ƙasansu har zuwa kai sama abdullahi abdulrahman ibn abi bakr aisha bintu abi to dukkanin waɗannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne sahabiya ce wacce take da daraja take da kima an kira ta da zatu faƙai mun sha ba da sirarta akan maimaita saboda eh, waɗannan sahabban dole sai a rika tuna mutane matsayinsu da darajarsu musamman muna wani zamani da aka ɗaga tuta ta shedanci da kafirci na cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to bai kamata a zo a faɗi wani sahabi kawai shi kenan sai a wuce ba a bada bayanin waye shi ba a tuna ma mutane a jaddada musu saboda ma ta karrara ta karrara abinda duk yake maimaituwa to zai tabbata in ana lalata maka abu ana maka lugudansa to zai sa ka ba za ka manta kowaye ba mun gane ai yanzu ko saddauna rahmatullahi alaihi in za a ambaci sunan shi in aka dan ba waɗanda ba su san shi ba tarihin su sai su ji wani babban mutum ne mai daraja to balle sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to na na asma kenan eh, ta haifar ma da musulunci ƴaƴa ko da su kawai guda biyu ba ta da wata falala sai ƴaƴa guda biyu da ta haifa ma musulunci to sun isa su ishe ta daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita ta haifi az-zubair ibn al-awwa abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu sannan ta haifi uwa kowa ya san matsayin abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu ma da darajarsa malamai suna kirga shi daga cikin al-khulafa saboda mutanen kufa da mutanen makka da madina biladul hijaz da ta'if sun masa mubaya'a sun yadda a matsayin khalifa ne shi bayan bayan rasuwar yazidu yazidu bin muawiya sannan ga ɗanta na biyu urwa ɗaya daga cikin alfuqaha usaba'a bil madina tabi'ai guda bakwan nan wanda malamai suka ce gabaki ɗaya ilmomin ilimin madina na koma zuwa gare su urwa urwa ibn zubair ɗaya daga cikin manya-manyan malaman al malik rahmatullahi alai to to waɗannan bayan allah guda biyu kawai da ta haifa ma musulunci su suka yi ma musulunci hidima da aiki to ya ishe ta balala bayan falalar da take da ita tun asubancin musulunci tun asubancin musulunci hijira annabi sallallahu ba yadda zaka ka ba da tarihin hijira ko na minti biyu ne to sai ka faɗi asma radiyallahu anha domin ita ta rika kai ma manzo Allah sallama da sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu abinci a garu sau a lokacin da su manzo Allah su sama suka fita da daddare ba wanda ya sani suka fake a wannan kogon da ake ce masa kogon sau ita ta zuwa tana kai musu abinci haka za ta kama ta ɗaure ta yaga labu abin da mayafinta ko zaninta ta yaga shi biyu ta ɗaura haka a jikinta ta ɗaura jaka abinci ko kuma kwanukan abinci ta je ta hau dutse ta kai musu abinci ba tare da wani ya sani ba to shi sa ake ce mata zatun kai ta kai shekara wajen ɗari da ashirin a duniya haƙorinta ko ɗaya bai cire ba ko ɗaya haƙorinta bai cire ba tsakaninta da ɗanta 'yan kwanaki ne rasuwarsu sau da tana cin almu'ammaru tana cin waɗanda aka rayar da su suka daɗe a duniya tuna na asma kuma tana cin sahabbai masu fikihu tana cin waɗanda suka ruwaito abin nan salatu kusufi shams sallar kisewar rana wadda ta faru ne a zamanin manzo Allah sama a mafi rinjayen magana su daya a shekara ta biyar to tana cin wanda suka haddatu wannan siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sallar eh, kisewar rana radiyallahu anha to tace ja'at imra'atun ila annabi sallallahu wata mata ta zo wajen manzo Allah sallama al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi a riwayarsa ya sarraha cewa ya fito da cewa asma'un ce da kanta ita ce ya halatta abu ya faru da kai ka ba da labari ka ce wani ta ce ja a timra a tun walmar a asma'u na suha ita da kanta ce ita ce ita ce ta zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faƙalar sai ta ce a ra'aita ihdana ta fi saudi ya ma'aikin Allah ya kake ganin ɗayarmu ta fi saudi jinin hailarta ya zuban mata a tufafinta shi ne ta yi haila a tufafi ko kaga haila ta zuban jinin haila ya zuban mata a tufafi kenan to ya za ta yi yanzu nan ara aita ai kaifa ta ya za ta yi ya za ta yi da wannan tufar da jinin haila ya zubar mata قال في من ظل سنة تحته اذا هي تابوشي تحته تو تكنكريتا كنزا أبو نفر كوتي الحت شيني ال... شي شي شي شي شي شي شيني تكنكر تكنكر نبي ثم تقوصه بالماء sannan kuma ta zuba ruwa ta riƙa goggogawa a daidai wajen da yake shine ta ku. akwai riwaya ta zo da zado cewa ta ƙarusuhu bayan ta kankara wajen da ƙumba za ta kankare da reza za ta kankare to daga nan sai ta zo sai ta yayyafa ruwa idan ta yayyafa ruwa sai ta kama wajen ta mutsike shine ta ku, ta mutsika da hannunta kun ji mataki na biyu ko wa tanzahu daga nan kuma sai ka zuba ruwa a wanki annabtu nan ana nufin ta fara ruwa ce matakin farko ta jinin ya bushe ta kankara jinin mataki na biyu ta mutsike da ruwa mataki na uku ta kwara ruwa ta wanki wato falli fihi sannan ta je ta yi sallah da wannan tufafin akwai riwaya duk da wasu malamai sun rauna nata take cewa wala ya zurru ki asaruhu ko da kina ganin alamar jinin a jikinki kaman farin tufa ne kuma su lokacin su kila ba su da irin sabulin da muke da shi ko to ko da tana ganin gurbin wannan jinin in dai ce waɗannan abubuwan guda uku alhaj Alkaf, annab to ya isa sai ta je ta yi sallah a ciki kun yana nuna ne yana nuna na ja tu damil haye. yana nuna cewa ashe jinin haila na jasa ne domin abin da aka masa ba a mabawai ko ko ana mabawai waɗannan abubuwan guda uku boli abu ɗaya ake masa in ka ɗau na ƙarshe kawai annabahu ka zuba ruwa kawai ka wanke shi ce amma ta hutu. Sun ثم تقهسه بالماء ثم تنضحه abu uku ta kankare ya bushe bayan ta kankare sannan ta kama ta mutsake bayan ta mutsake sannan kuma ta zo ta zuba ruwa ta ƙara wankewa na'am kaga abu nawa kenan abu uku ashe fa ka'anna najasata damil hayd ashaddu min najasati al albau kaman jinin haila ya fi zama najasa fiye da ne fiye da bawali ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da aza yas'alunaka anil mahidi sai ce qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahunna yas'alunaka anil mahid malamai suka ce al mahid ko dai ya zama al mafdarul mili ko ya zama ismul makan ko ya zama ismul zaman amma al qawlu rajih annahu al mafdarul mili ko dai ya zama asalin kalma almahid ai alhaid yasalunaka almahid ay yasalunaka anil haidi suna maka tambaya game da haila wasu malaman suka ce ismul makan ne yasalunaka anil mahid ay yasalunaka anil makan alladhi yakhruju minhu damul haid suna tambayar ka game da wurin da jinin haiza ke fitowa wasu kuma suka ce ismul zaman ne يسألونك عن المحيض يسألونك عن زمان الحيض هل يجوز وطء النساء فيه سنا تنبيق ع د م عندما تتكي حيضه يا علمت ازكي متى فسر فوكو اذا تفي ي عن المحيض سنا تنبيق ع د م د ا هو أ كباس امسى كشي شي شوتان شي كذن ثاني shi yasa ɗaya daga cikin malaman ah, malamai al-imam tsibi yake cewa an kira sunniyal haidu Azan, li wa qadrihi wa najasati yace Allah ta'ala ya kira al da azan azan cuta cutarwa akwai cuta a cikinsa? sa li naknihi warinsa wa qadrihi da kuma ƙazantarsa ونجاسته كسن لكم النجاسة كاجا صفوفي أكو أكوي نتم وأتك أكوي قبر وأتك سن لكم أكوي نجاسة فشي ساسي ألا شيني فاعتزلوا النساء في المحيط وقورة شيء ما ماتا قبق سازد سوء لوك سند سكي حيضا ولا تقربوهن حتى يطهرن قبق سنشيسو دقنشي أوري حتى يطهرن حتى يطهرن حتى يطهرن in suka gama jini to shi ke na fa'iza ta fa’atu hunna min haifu a mara marakumullah inna Allah yuhibbu tawabina wa masu mutatahiri to kaga ne dalilin da yasa aka kira alhaidu adal wa na 'anil mahaidu qul huwa adal to wannan kenan an ce yi abu uku a game da haiza kun ga fiqhun al-Imam bukhari ya fito da ya ce me babun ghaslu dami babun da ke bayani akan hukuncin wanke jini jinin kuma wanne jinin haiba wannan an yi ittifaki a kansa ijma'a ba wani malamin da ya saba cewa jinin haiba jini ne na najasa حديثي نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهور أقعدت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت, أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وأن حديث عن ساموش لدى صحابي عن النبي وسلم فاطمة بنت أبي حبيش فاطمة بنت أبي حبيش abu hubash din ana ce masa kai shi ne babanta kai shi kuma kai dan dan al-muttalib eh, shi kuma al-muttalib dan asad shi kuma asad dan abdul uzza shi kuma abdul uzza dan qusay kaga ta haɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba quraishi ya ce ita sannan kuma tana ɗaya daga cikin 'yan gidan abin nan asad ana ce musu al-qurashiyun al-asadiyun ya ce ita sannan kuma babban kakansu shine asad kamar yadda aka ji an faɗa a cikin nasarar tata eh, ya ce da kusan hadisin da tafi shahara da shi shine wannan hadisin hadisin istihaba domin tana cikin mata guda goma ko tara waɗanda a zamanin manzon sama suka shahara da yin istihaba riwayoyi sun tabbatar da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu mata guda tara ko goma dukkaninsu Allah ya jarrabe su da jinin istihaba jinin cuta ya zama ko da yaushe zubar da jini suke ba su da lokacin da zaka ce ba jini jini jini bai zuban musu kowane lokaci ga sahabban nan ba karamar wahala suka sha ba yanzu da za a ce wata mace ta yi wata uku tana jini to da hankali tashi zai duk inda wani gynecologist yake sai an ji to amma sahaban manzon Allah sama akwai cikin waɗannan matan guda tara wadda ta faɗa da kanta ta ce kuntu ustahadu samani sini ki shekara ta tara ina zidda jini sauda bintu zam'a radiyallahu anha a ruwaito cewa ta kasance in ta zo masallaci akan sa mata abu a ƙasarta shi yana zuba kuma haka suke bauta ma Allah saboda addini ne a gabansu to ita Fatima bintu Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha tana cin waɗannan matan guda tara ko goma su ne na farko dai ita ko? ko da ce Fatima bintu Abi Hubaysh ita ce ta farko tana cikin su ga hadisin ta nan zamu fassara shi insha Allah sannan ta biyu akwai hamna hamnatu bintu jahash hamna bintu jahash kanwar zainab ce zainab matan annabi sallallahu alaihi wasallam na na'isha radiyallahu anha a hadithul iski labarin kage da aka kirkira aka danganta mana na na'isha radiyallahu ta'ala anha ta faɗi hamna din ita hamna radiyallahu anha tana cin waɗanda suka fi yaɗa labarin ba ta cikin sahabiya ce mutune ya kirce mummuna amma tana ɗaya daga cikin waɗanda zane suka samu zane suka ci gaba da yaɗa waɗannan labaran tana cikin waɗanda Allah ya ce laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin kaga Allah ya kira su dawa da mummunai laula in id sami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji ana ba da wannan labarin na kage ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا mummunai maza da mummunai mata nesa ba su zaton alheri ba nesa ba su zaton alheri ba Allah yana musu tambaya nan a su'anul inkari yana musu tambaya da abinda kuka yi ba daidai ba ne lokacin da labarin ya zo muku da kun cuta da zato ku faɗi alheri to aka samu wasu sun aiki da wannan su kuma sai suka samu zane to na na abin nan hamnatu bintu jahash tana cikin su har na na aisha Allahu anha take cewa ita zainab a cikin matan manzo Allah su salama babu wadda take jin daidai take da ni a gidansa kamar amma sai Allah ya tsare ta ka qalat kaira ita sai ta faɗa alheri kishiyarta sai ta ce fa amma ukhtuha hamna shi amma ‘yan uwarta hamnatu fakana tubarini fi uksiha sai ta rika kishi da ni wai tana taya ‘yan uwarta kishi <laughs> sai ta je ta shiga cikin waɗanda suka yi ta wannan magangana to ita ce wannan ita ma tana cikin waɗanda aka jarrabe su da jini istihaba ita ce ta biyu ko ta farko zai abin nan Fatima bintu Abi Hubaysh daga hadisin ta nan sai ita kuma Hamna hamnatu bintu jahash ita ce ta biyu ta uku ita ce ummu habiba ba matan manzo Allah ta salama ba ummu habiba zauju abdurrahman bin auf matar abdurrahman dan auf ita ma ‘yan uwar hamna ce eh, ita ma ta zama ummu habibata bintu jahash kaga a gidan su biyu su biyu ga Hamna gawa ummu habiba sai ta hudu ita ce sauda na kaɓe ta ɗazu ko sauda bintu zama'a matar annabi salama ta biyu bayan rasuwar na na khadija radiyallahu anha ita ce matar da annabi sama ya aura kafin ya aure na na aisha radiyallahu anha mace ce dattijuwa kuma tana da kiba kuma tana da tsawo shi yasa lokacin da aka je aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dama cewa ita kake kwanan muzdalifa da ita da makamantanta annabi sama ya ce babu laifi su tafi kawai su shiga hemar masu ba sun kwana a muzdalifa ba to sauda kenan ta biyar ita ce sahla bintu suhail al'amiriya sahla bintu suhail al'amiriya ita ce ta biyar a cikinsu ta shida asma'u bintu umais asma'u bintu umais mata sayid na abubakar farkon mijinta shine ja'far jafar bin uh, abi talib dan uwan sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da aka je yakin Muta aka kashe shi to sai sayyidina abubakar ya aure ta to bayan rasuwar sayyidina abubakar ita ta mushi wanka ma to sai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu kuma ya aure ta sau daga ta auri sahabbai manya-manya guda uku Jafar ne mijinta na farko sannan sai sayyidina abubakar mijinta na biyu bayan rasuwarsa kuma sai ta auri sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu to ita ma tana cin waɗanda suke jinin istihaba ita ce ta nawa ta shida ta bakwai zainab bintu ummi salama zainab zainab diyar ummu salama ummu salama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tana da ɗiya wannan ɗiyar ta ta sunanta zainab ita ce lokacin da mijinta ya rasu aka ce tana ciwon ido aka je aka tambayi manzo Allah sama a sa mata kwalli a ba ta dama ta sa kwalli manzo sama ya ce a kar ta sa kwalli sai dan watannin da za ta yi shine ba za ta iya juriya ba da ba shekara ɗaya mace take yi ba ba ta yi kwalliya ba ba ta yi komai ba kuma a kai ta wani ɗaki na daban a kulle ta to yanzu watanni hudu da kwana goma shine zai mata wahala to ita ce zainab ita ma tana cikin waɗanda aka jarrabe su da wannan ciwon na jinin istihaba ta takwas asma'u bintu mirsad asma'u bintu mirsad ita ma tana ciki sannan ta tara ita ce badiyatu bintu ghailan badiyatu bintu ghailan ita ce ta tara to in an faɗi ta goma ita ce zainab bintu jahash ita malamai sun yi saɓani kanta matar annabi salama kenan in an sa ta to sun zama su goma kenan sannan gidansu can sun zama su uku hamna ummu habiba zaina ko sannan aka sa ta a cikin matan manzala sama har su biyu suna jinin istihaba da wa kenan da sauda da kuma wa da zainab kun gane karin ai to an yi sabani kanta to waɗannan su ne mata da riwayoyi suka tabbata a game da cewa suna cikin mata waɗanda suke jinin istihaba to ga fatimatu bintu abi hubaish radiyallahu anha za ta faɗa mana labarinta قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نانا فاطمة إيار أبو حبيش تازو النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يا معيتم الله in nimra'atun ustaharu fala atuhur ni mace ce wacce kullun cikin jini nake fala atuhur ba na da lokacin da zan ce ba jini nake ciki ina tarki ba kullun cikin jini nake sunan mai wannan ciwon ana ce mata mustahaba ismul maf'ul ba a cewa mustahiba ba a cewa mustahiba sai dai a ce mustahabatun ba ita ta sa kanta ba sa ta akai قاعدة تاتي استحاب بناء للمجهول استحاب إيه؟ انا ثاني ضد الجن قاعدة استحاب انا ثاني ضد الجن اصل اي شيء نفذ الحيض دقا حاضة يعودني ابن دا اكي شيء ما حاضة يعود شيني سالة يسيلو ابي قرارة قرارة شيني اكي شيء مسا شيء اكي شيء ما تسيئ الحوض اكي tafkin ruwa ba ake ce masa alhaus jam'in sa sai a ce mai hiyab kage ya kama da haid alhaus kwara daya hiyab jam'i haid shi kuma zubar da kwarara to ustahab ana sani in ta kwararar da jini ni ne istihaba ce fala a ba ni da lokacin da nake tantance tsarki na kullum cikin jini nake wannan ba karamar jarabawa ba ce afa ada salata kaga ba lafiyar ta take ji ba sallata afa ada salata ya ma'aikin Allah yanzu zan daina sallah kenan tun da tsawon wata wata mai zuwa wata mai zuwa wata mai zuwa kullum cikin jini nake to zan daina sallah kenan ya ma'aikin Allah faƙala rasulullahi sama sai man sama ya ce la ba za ki daina sallah ba inna ma zaliki irqun ai wata jijiya ce daga cikin mahaifarki take zidda wannan jinin wanda malamai likitoci sukan yi bayani kan sababin da ke faruwa akwai littafi na babban malami a sheikh suleiman suleiman al-ashqar umar bin suleiman al-ashqar yana da littafinsa da ya gabatar a wani taro da aka yi na duniya akan likitan akan akan akan haila ko jinin al'ada da kuma na cuta na mata a tsakanin shari'a da likitanci hmm. ya sa ma sunan ya sa ma littafin nasa alhaibu wal nifasu baina tibbi baina wa ya gabatar da wannan littafin a matsayin gudunmuwansa eh, takarda da ya gabatar a wannan taro da aka yi taro ne na duniya ga baki ɗaya likitoci da malamai manya-manya masana shari'a to naci sunan littafin nasa alhaib wa nifas baina shari'ati wa tib baina shari'ati wa tib wato jinin biki da kuma jinin haihuwa jinin biki da jinin haiba jinin al'ada da jinin biki kenan ko a tsakanin hukunce-hukuncen shari'ar musulunci da kuma abin da binciken likitanci ya tabbatar Littafin ne mai matukar mahimmanci kwarai da gaske ɗaliban ilimi wanda suka karanta zai warware maka matsaloli da yawa da mata ma zai warware ma mata da yawa matsalolin eh, abin da ya shafi harkar wannan jinin wanda kullum mata cikin tambaya suke in dai kai malami ne ko abin da zai wuya ka waye gari ka tashi wata mace ba ta ma tambaya kan jinin haila ba ko ta tugo ta whatsapp ko ta tugo maka ta abu kullum ne to kina da za a karantar da mata shi ko a yi talhisin ko da ba a karantar da shi duka ba a yi talhisi a dauki ahammul mata'in abubuwan da ya kawo wanda suka zama ya zurfafa da maganganun likitocin da waye kila a aje su saboda akwai ma kalmomi na sai an nemi fassarar su kila a wajen likitocin ko kuma kila malamin da zai karanta in ba yana da zurfin bincike ba sai an aje wani likita a gefe kuma likitan ya zama yana jin larabci kaga aiki ja in ya faɗi kalmar sai ce dokta me kuke fassara wannan kalma zai fassara mai to kaga a ɗauki dai mafi mahimmancin matsaloli a cikin littafin zai fa'idantar sosai insha Allah to shi ne sai masu sama ya ce inna ma zalika yan kun ai wata jijiya ce a cikin mahaifarki ita ce take zidda wannan jinin walaisa bi haidin ba haila ba ce domin shi jinin haila jini ne na al'ada jini ne yake zuba a lafiyayyar mace shi yasa malamai suke cewa aibi ne mace ta zama ba ta haila yi e. domin annabi sama ya ce a hadisi ingantacce innama innama zalikun na shay'un katabahu ala banati adam wannan wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta mai ayan adamu mata mace ba ta haiba aibi ne matsala ce domin ba ta haiba ba za ta haihu ba kenan haiba alama ce ta cewa mace za ta iya haihuwa rashin haiba alama ce ta cewa mace ba za ta iya haihuwa ba shazai kuma ba za a yi itibaransu ba kakkace ai ga wata tana haiba kuma ba ta haihuwa kakkace kuma ka samu wata ba ta haiba ita kuma tana haihuwa in aka ce ka kawo ta a zariya kila ba zan cika ba aka ce ka guda goma an baka aiki din yawan mai yan zariya da matan da suke zariya a baka a ce ka kawo guda goma to babban aiki aka baka to kaga ashaz la yuqas abin da ya kasance ko nadir annadir la yuqas abin da ya zama bambara kwai ba su tari ake samun sa ba ba a kiyasi da shi mun gane to to manzo Allah sallallahu alaihi yace jijiya ce walaysa bi haidin ba haiba bace fa idza aqbalat haibatuki idan haibaki ta zo ta ka'ida yanzu nan manzo Allah sama yana magana da ita a matsayin mumayyiza malamai sun kasa mace ne istihaza gida biyu al-mustahabatu ala naw'ai akwai mustahabatun mutamayyiza ko mumayyiza akwai mustahabatun mutahayyira wace ce mustahaba mumayyiza mustahaba mumayyiza ita ce wadda za ta iya tantance ta gane jinin haiza ta gane jinin bikinta in ka mata tambaya ka ce ya jinin da yake zuban miki ki kala biyu yake zuwa a wata Sai na farkon ya yake zuwa sai ta ce maka baki ne shi in ne kwana biyar sai ya canza kuma sai ya zama jajajir sai ce to daga rana ta shida daga ranar da ya zama mikitan nan to na cuta ne kaga wannan ya nuna cewa ita tana iya ne tana iya tantance jininta ko kuma sai ta ce mata kwana biyar ina yi in ya zuba ƙasa baya daskarewa amma daga kwana na shida har zuwa tsohon kwanakin shi kuma idan ya zuba a ƙasa sai ya rika daskarewa kamar an yanka kaza to kaga na farko jinin haiba ne na kwanaki biyar ɗin su kuma sauran kwanakin da take da jinin shi kuma ya zama ne ya zama na istihaba nan kana magana ne akan mu nisa wato wadda za ta iya tantancewa ko kuma sai ta ce to dama ni duk da an ga farin wata da an ga farin wata wata na shiga na musulunci aka ce ɗaya ga wata to zan ji marata ta fara zafi daga nan kuma zan fara zazzaɓi zazzaɓi ko ciwon kai sai in ga jini ya fara zuban mun. kuma kwana biyar nake kafin wannan cutar ta same ni ce to kwanaki biyar ɗinki da kika taba to ki ci gaba da aiki da su daga kwana na shida ki kirga jini ne na cuta kaga duk wannan da ke ce mu mayyaza ita ko mutahayyira ita ce wadda dai in ka mata waɗannan tambayoyin za ta ce ta wallahi ba za ta iya ganewa ba ce ita dai jini na zuban mata to ita ma manzon sama ya bata mafita an mun zo kitabul haidi ma ji insha Allah saboda haka sai ce fa idza aqbalat haidatuki fa da salata idan ki ta juyo ki daina sallah wa idza adbarat faghsili anki dama idan idan ta juya ta tafi kika daina haiba ta ki ta ka'ida to faksili an kiddama ki wanke jinin ki ki wanka sun masalli ki sallah sun matawabba'i li kulli salatin sannan kowace sallah za ki yi sai ki mata alwalatta hatta ya ji a zalikal waktu haske wancan lokacin na ka'idar da kika saba yin jini ya dawo to daga nan sai ki daina sallah ki daina azumi mijinki ba zai kusance ki ba idan kin je aikin hajji ko umra ba za ki dawafi ba har sai kin fita daga wannan jinin dukkan dai abin da haiba ke hanawa to za ki hannu da yin wannan abin a cikin waɗannan kwanakin da kika saba yi na al'adar ki. sauran abin da ya daɗu jini ne na cuta baya hana komai ki ci gaba da yin rayuwarki ba tare da kin takura ba to kun ga shine wannan mahallin shahid na hadisin ne an kiddama dama sai ya ce ki wanke jini kaga ya daidai da me babun ghasbud dal babun da zai yi batu akan hukuncin wanke jini shi ma wannan jinin wani jini ne kowane jini manzan da sama ya faɗi nan jinin ne ah, jinin da aka ce a wanke jinin mai take jinin haiba kaga shi ne muka faɗi cewa dama wanda aka yi ittifaki a kansa cewa na ne shi ne jinin haiba jinin haiba jinin haiba babu wani malami da ya ce babu najasa ba ne duka malamanmu sun tafi akan cewa jini ne na najasa amma sauran jina ne to an yi saɓani a game da hukuncinsu wasu malamai suna ganin kamar da yadda muka kakkasa a farko waɗannan hadisan guda biyu akwai mas'aloli a cikinsu da za mu karu da su na farko dai na ta da milhai cewa jinin haiba na jasa ne al'imamun nawawi da al'imamun shaukani al'imamun nawawi a cikin shan muslim al'imamun shaukani a cikin nailul autar dukkaninsu sun haƙaito cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa jinin haiba na jasa ne amma an samu wasu malamai su kuma suka yi in cewa dukkan jina ne na jasa ne kama al'imam ibn hazmi a cikin littafin samaratibul ijma ya kawo cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa duk jini na jasa ne sai dai jinin da ya kasance na mala nafsun lahu sa'ila kaman kudin cizo ko kwarkwata to dai magana limam na hazmin ba za ka yi dogara da ita ba domin an samu saɓani in ka ce an yi ijma'i kuma aka samu wani malami kwara ɗaya daga cikin malamai mu'tabarai ba malaman da yan duniya ba malaman da ake jin su malamai in ya saba shi kaɗai to ba ijma'i in malami ɗaya ya saba to ba za ka ce an yi ijma'i ba sai dai ka ce jumhuru ga wannan lafuzin sai mun kula da su in ka ce jumhurin malamai sun tafi to ka kubuta kana nufin a cikin malamai akwai malamin da bai tafi akan waccan magana ba amma idan ka ce ijma'i to kana nufin babu wani malami kwara ɗaya da ya saba ko ta hanyar al'ijma'u sarih ko al'ijma'u sukuti ko ta hanyar kowannen su ya ce na yadda ko kuma a samu wasu da aka je mitin ɗin tattauna mas'alar sai suka yi shuru su ba su ce ibu eh ba su ce a'a ba kuma suka fita a haka ƙila da aka fita gari matsalar ta shafi za a yi wani abu ne sai aka kuma sun shiga an yi aikin da su ya nuna ne sun yi ne sun yadda wa illam yusarrihu bi afwahihim duk da bakin su ba su ce haka ba amma aikin su na nuna ne to kaga shi ne wannan sannan na biyu hadisan suna nuna mana cewa ashe asalin abin da ake tsarkake najasa da shi shine ruwa wannan wata matsala ce da malamai suka tattauna a kanta akwai da suka ce ba a wai ba a kau najasatu la tujal illa bil ma din najasa ba a kau da ita sai da ruwa suka kafa hujja da wannan hadisin hadisin farko na Fatima bintu Abi Hubaysh kai na Asma'u bintu Abi Bakr to amma malamai sun kawo musu wurare da ake amfani da ba ruwa ba yanzu misali idan mutum bai samu ruwa ba zai yi tsarkin mai hoge kaga zai yi tsarkin hoge ana yin tsarki sannan annabi sama an yi masa tambaya a game da mutumin da ya sa hukci ya taka misali daga gidanka za ka zo masallaci sai ka sa hufi kuma za ka yi sallah da hufinka manzalla sassama ya ce in ka taka najasa ta farko to in kai taka ƙasa to wannan takawar da kai ta goge wacan najasa ka me ya kau da najasa ruwa ƙasa to shi sa la ya ta'ayyanu mau وسيلة واحدة مفردة لإزالة النجاسة هو بزاء شي دولة شي بني زاء كود نجاسة شي سيدي أتي الأصل في إزالة النجاسة استعمال الماء عسلي إن زاء كود نجاسة أمباني دولة أمان وينوب عنه غيره في بعض الحالات أوصي لي to akwai ababen da suke wakiltar ruwa su zama sun hau da najasa wallahu alam sannan abu na uku hadisin ya nuna mana cewa ashe jinin da ke fita daga al'auran mace kala biyu kala biyu ko ya zama damu ada ko kuma ya zama damu fasad damu ada kala biyu ko jinin haiba ko biki ko wannan jinin al'ada ne idan mace ta haihu tana fitar da jini wannan jinin na al'ada ne ba cuta ba ne ba jikinta take ba jinin jikinta da likita zai auna ta ba zai ga jininta ya ragu ba eh, idan mace ta gama haiza aka auna sai a ce jininta ya ragu Allah dama ya halarci wannan jinin a rika zidda shi in aka ga tana zidda shi to alama ce ta lafiya to sai kuma kishiyarsa da mu fasad da mu listihaba kenan jinin biki jinin kai istihaba jinin ciwo wanda kaga in ya bayyana ga hukunce-hukuncensa baya hana komai kuma aje a ga likita a wannan zamanin bai kamata a ce mace tana irin wannan jinin ta zauna ga likitoci nan kwararru da ake da su gynecologist kwararru sai ta je ta kai kukanta wajen su su kuma su mata aune aune su ba ta shawari ko su ba ta magunguna da za ta sha fikihu na gaba wujubu ghasli damil hay wajibi ne ashe idan jinin haida ya zuba a fita a wanke shi sannan hadisin ya karantar da mu'allal ha'iba la tusalli mai haida ba ta salla. idan mace tana haida haramun ne ta salla. in ta salla ma ta zinibi zinibi za ta saba eh, kaga wannan nuqsanu dini hake ba ta sallah kuma ba za ta rama sallar ba ba ta rama sallah in ta gama amma azumi ba za ta yi ba in ta gama za ta rama azumi wannan ita ce aqida ahlus sunna khilafa lil khawarij khawarijawa su ha sai ta rama sallah ma hmm. khawarija sai ta rama sallah a wajen su shi yasa eh, mu'aza barariyar bai wannan na Aisha ce ta yi mana na Aisha tambaya ma balul fayyabi yu'marna bi qada'i as-sawmi wa la bi qada'i as-salah nana ishi ta ce a haruriyatul anti shi ne ya sa mata sai a ce su rama azumi amma ba za su rama sallah ba nana ishi ce ce irin tambaya ce wannan kin shiga cikin kawarijawa ne ta ce wallahi lasu bi haruriyatin walakin na ne as'alu ce wallahi ni ba ba ba ba kawarijiya ba ce amma tambaya nake yi nana ishi ce to ba sai kin san hikiman ba قال ذلك يصيبنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة في أحق عن نفسه ما يبم annabi sama yana da rai muna haiba sai mai haiba ba za mu sallah ba ba za mu azumi ba amma in mun gama sai a ce mu rama azumi ba za mu rama sallah ba to daga ko ki gano hikima ko baki gano ba shike amma daga baya malamai suna cewa me sai hikima sallah ko da yaushe ana yin ta azumi ko marratan fil an shi so dai ake yi kaga shi ya bi tantanta a rama shi mun gane sallah ko idan ba yi ba wannan lokacin za ta zo ta ci gaba da yi amma azumi fa a shekara so ɗaya ake yi kaga ya cancanta a rama shi fiqhu na gaba annal mustahabata tusallu idan mace tana zubar da jini na istihaba na ciwo to za ta rika sallah baya hana sallah sannan fiqhun ya hadisin ya karantar da mu annal mustahabata tatawadda li kulli salah cewa mai istihaba kowace sallah in ta zo ta za ta jaddada alwala za ta yi sabuwar alwala duk da wannan matsala akwai tattaunawa a kanta in mun zo kitabul haidi insha Allah za mu magana kanta sai na tara istifta'u man waqa'at lahu mas'ala musulmi abinda da ake bukata duk mas'alar da ta faru da kai ka je ka tambaya kar ka take kai aiki da ka kada ka take za kai wani abu shine mai al'akhdari rahmatullahi alai yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi baya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki ko kasuwanci ko aikin gwamnati ko za ka yi wani abin duk abin da za ka yi ka je ka tambayi waya alal ulama ya tambayi malamai ka tambayi malamai kar ka sake kai wani aiki ba kai tambaya ba domin dama kar ka fita daga cikin ɗayan mutane hudu ko ka zama malami ko ka zama ɗalibin ilimi mai zuwa kullum ya buɗe littafi gaban malami ya karatu ko ka zama mai tambaya ko ka zama mai saurare har ka zama na biyar sai ka zama cikin halakakku waye na biyar wanda baya cikin hudun nan bala in ka zama cikin hudun nan ba kai ne na biyar lasta aliman wa lasta taliba ilmi wa lasta mustafiyan wa lasta mustami'an kai ba malami ba kai ba dalibin ilimi ba kai ba ka tambaya sannan kuma kawai ga kanan sagidi kawai ba ka saurare in ka ji wani zai tambaya su yi haka da kullum ka ka saurara ka ji sai ka kawo in ka ji ana karatu ko ba za ka buɗe littafi ba to ka saurara karatun ba ka ba sai ka zama cikin rabon shaida kuma kowane kiɗa aka buga sai ka ji sai sai kai rawa sai kiɗan da ka ji sai a kayi rawa saboda ba ka karatu ba ka tare da harkar ilimi to ita ce kuma shi ne halin da muke ciki a yau Allah shirye mu to musulmi abin da aka sani duk abin da zai ji tambayan mata don Allah mata ne ba suke zuwa suna tambaya sannan jawazu tifta'il mar'ati wa mushafa'ati har rijal fi ma yata'allaqu bi taharati wa ahdathin nisa ya halatta mace ta magana da namiji yi domin tambayar addini akan abin da ya shafe ta na tsarki da kuma ababen da za su iya bujiro mata har abin da ake jin kunya ta yi tambaya in ba ta sami yan uwarta mace da za ta ba ta amsa ba ta tambayi malamai maza tambayi namiji ya ba ta amsa wannan ba hususiyar manzo Allah sama bai sannan kuma jawazu alistima ila sautiha ya halatta kenan a saurari sautinta domin idan ba in yi magana da baki ya za ka gane in ka ji sautinta ba wannan kuma zai kai mu kenan anna sautal mar'ati laysa awra ashe sautin mace ba al'aura Abun abinda ba a yadda ba shine ta mai da shi na zaki ta mai da sautin ta ne zaƙi irin na zabaya eh, ko ta kwakwata tana maganganu na jan hankalin namiji amma ta zo za ta tambaya kan addini ka ba ta amsa ta kira ka a waya tana tambaya kan addini ya halarta ka saurare ta ka ba ta amsa ta addini shi kenan a yi a wuce mun gane sannan kuma hadisin yana karantar da mu a ce rayuwar mata a ce tana inganta ne idan suna sanin addini to haka maza ma haka maza kowa rayuwar shi tana kyau ne idan yana karatu in kana neman ilimi ba yadda za ka yi ka zauna rayuwarka ta inganta kawai kana fama da jahilci to duk bala'in da ya zo za ka iya shiga Allah ka tsare mu Allah ka ganar da mu Allah ka ɗora mu akan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ka tsare mu daga talalabiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh shine ai aka ce an yi sabani kansa eh idan dabba wasu mazhabobi suka ce idan dabba ce da ake cinta to jini ne wanda yake ba da jasa sauri ku kashe wajen mana kashe can mun gane? Eh. wasu kuma suka ce idan ɗan kaɗan ne to ba laifi eh. amma mu tantance tsakanin halaccin cinsa da kuma kasancewarsa na jasa ba ƙone ba ko ƙone mutane take to Allah shi kyauta ka gane ko na'am alaikum salam na'am